ku da zuwa Real Abavis. Idan wannan ne zuwanku na farko ku danna mana subscribe tare da alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen mun gode. Da suna Allah mai rahama mai jin kai, wata kokawar, kashi na goma sha shida. Idanuwansa ya limshe yana jin yadda zuciyarsa ke bugawa da maganar da ya a dunkule, wacce ya tabbata daga Ubangijinsa sai zuciyarsa ne kadai suka san me yake nufi da farcinsa Kafin ya dora da faɗin, Ya Allah, ni ha ya Ubangiji iyalina, ya Allah na idan na ɗauko mace a cikin duhu ne, ka sa duhun da ke tare da ita ya dawo haske, ya Allah ka sa a zamana da ita mai tsayi ko gajere. ya kasance mun amfanar wa juna alkhairan da ke tare da mu ba sharrin da ke tare da mu ba Allah ka shirya min matata ka saka ta su kasance yadda nake santa wato mai tsoron Allah mai kiyaye dokokinka mai tsaman aure domin ka haka sharif ya raba dare yana ibadarsa har ya ji zuciyarsa ta yi masa sanyi sosai kafin yake kwantar da haƙarƙarinsa a saman sallayar yana mai limshe idanuwansa da neman bacci da samun nutsuwar kwakwalwa. Bayan sallar ba daga masallaci da bangaren Taufik ya zarci, domin bai gan shi a masallaci ba. Bayan komai cika dare daren Taufik yakan je masallaci a kan lokaci don baya wasa da sallah sam sai dai yakan aikata wani aiki nasa na cika dare sosai yana ibada. sai kawai ya yi sallar asubarsa a ɗakinsa abin shi. Ya ɗauki kamar sakan ashirin bayan ya yi sallamarsa ta uku, bai ji ya amsa masa ba, hakan ya sa ya tura ya shiga cikin ɗakin barcin nasa, yana rarraba ido don ganin ta inda zai ganshi, domin fitilar a kunne take, ga kuma safiya ta yi. Zuciyarsa cike da tunani da kuma fargabar ina yake, kar dai ba a gida ya kwana ba, don jiya bai neme shi ba. kuma canjin wajen da ya samu ya zama wajibi kanin nasa ya rage yi masa safiya don gaishe shi idan ba su haɗa masallaci ba sai kuma tsoron ko ba shi da lafiya ne da ya ɗarsu abin da ya ɗarsu a zuciyarsa saman darduma ya hango shi a kwance irin kwanciyar nan ta takura ya takura jikinsa sosai sanye da farar jallabiya idanuwansa ya kifta saman kansa cike da tunanin ba dai shashanci ya tsaya yi da kaɗe-kaɗe ko yin waya tsakiyar dare har ya rasa sallar asuba a jam'i ba. Wajen gadonsa ya karasa yana karewa gadon kallo. Ganin bai ga wayarsa a kusa ba ya dawo ya duba wajen caji domin ba ta kusa da shi a saman dardumar. Aikam tana jone. Don haka sai ya kuma duba abubuwan kiɗansa ya gado a kashe da alama ma sun kwana biyu ba a jona su ba. hankali ya daga kansa yana bin ɗakin da kallo yana kallon hotunanta. Kafcikon hotunan cikin hotunan babu wanda ba da atamfa ta ɗauke shi ba, sai dai ɗinkunan irin na cif da cif ɗin nan ne, sannan ƙwaya biyu ne masu ɗan kwali, sauran du do a buɗe inda suman karta ta sako har gaban goshinta ta lullube lablab. Wani wajen kuma a tafki, wani wajen a saki. wani wajen a ɗaure a saman kanta, sai ko wajen ƙunshi da a kowane wuto akwai sha'aninta a hankali ya da kansa ƙasa daga ƙare mata kallon da yake kafin ya dawo ya duka a hankali. Ya saka hannunsa wajen wuyan ɗan uwansa don jin ko ba shi da lafiya ne. Idanuwansa ya buɗa ya ɗan ɗago da kansa ya sauke saman yayin nashi. Ido ya zaro da sauri ya so zabara da miƙewa sai ya gagara. sakamakon danne shi da hana shi yunƙurin yin hakan da yayansa ya da hannayensa biyu yana aika masa kakkausan kallo da ya tuna masa cewa ya fana su irin haka daga mutum ya farka a bacci ya dace ya tashi cikin nutsuwa ya zauna ya samu kamar minti biyu a zaune ta yadda komai nasa zai daidaita kafin ya miƙe haka ma ya hana mutum da yana hana mutum ɗaukar cuta da wuri domin miƙe wannan, harshen sheƙa take haifarwa. Idanuwansa ya limshi yana mai da ajiyar zuciya har ya sake shi kafin ya samu a hankali ya miƙe tsaune saman sallayar shi kuma wajen wayarsa ya koma ya ciro ta ya koma bakin gado ya zauna yana riƙe da ita har ya gama samun nutsuwa nan ya miƙe ya nufi bayi kafin ya buɗe wayar ya shiga wajen agogo don ganin shin tashin tsakiyar dare ne ya yi ko bai ma sallaci sallar asuban ba. Yana fitowa burush ne ta wanke fuskarsa ya dawo nan ya ga yayansa a wajen ba zai ci sai ya yi wanka ba. Har gasa ya duka ya gaishe shi shi ma ya amsa cike da kula. Kafin yake miƙewa ya nemi ya zauna da ƙasa a gefen shi wato kusa da ƙafafuwan shi. Murya tausashe ya nuna masa gefen shi ya ce da nan ka zauna. Wajen ya kalla ya kuma kallon yayan nasa sai dai ba halin ya yi masa musu. hankali ya koma ya zauna yana sauki a jiyar zuciya. A natse ya ce, ina fatan ka yi sallar asuba a kan lokacinta. Taufik ya gaɗa masa kai muryarsa a sanye ya ce, e yaya, a lokacin da ake kiran kasa sauka ne, domin na kwana saman sallayin ne. dole na gabatar da ita a nan. Kai ya gyaɗa masa ya ce, ka ringa ƙoƙarin gabatar da sallah a jam'i, kar ka yarda don ka kwana kana ibada ka kasa fitowa ka je ka sallaci sallah tare da al'ummar musulmi kaji. Amsawa ya cike da ladabi ya yi shiru kansa a ƙasa. Shiru ne ya kuma wanzuwa a wajen har sai da tsoro ya fara kama Taufik. A hankali ya ɗago dubansa suka yi ido wadda da Sharif da ya kafe shi da duba. Da sauri ya so ya kai kansa a ƙasa, sai dai bai ba shi damar hakan ba sanye ya ce, A kan ta ji kake tamkar ka fito ka shaƙe ni ka ce sai na aura maka ita ko? Ido ya kwalalo da tsoro ya shiga girgiza kansa kafin muryarsa na rawa ya ce, A kanta ina roƙar Allah zaɓinsa, sannan ina fata ka yarje min ka aura min ita, idan har na ja da kai na ga hakan biyu ba kuma mama ta idan na ja da kai sannan na ja da mama zubewa zan yi domin ban isa na ja da ku ba. Shiru Taufik ya a hankali ya limshe idanuwansa, hawayen da yake ta riƙewa suka samu zubowa a hankali ya ce, Sai dai ina roƙonka don Allah, kar ka hana min aurenta don ta kasance ɗaya daga cikin masu aikata laifi. yayanin Rahab na son aure a zuciyarta, sannan ba ta kasance mai raina aure ba. Yaya ina son ta sosai a zuciya har ina jin cewar idan na koma ga Ubangiji na ban aure ta ba, na yi babba asara domin ni na tabbata halayen halayenta da ba kowa ya santa da su ba abin nema ne ga kowane namijin kirki. Ido Sharif ya limshe a hankali yana ambatar sunan Allah a ƙasan zuciyarsa, sai da ya samu nutsuwa kafin ya buɗe idanuwansa a sanye ya ce, yaushe ka fara santa a ina ka fara santa ita ɗin tana son ka me ya ta maka son aurenta shin ka ma yi istihara ka nemi zaɓin Allah Zaman sa ya gyara a tausashe kamar yayansa ya shiga faɗin yaya da farko birge ni ne take kawai daga baya ne na kamu da soyayyarta ya yi maganar nan da nake maka sai a jiya ne muka yi magana ta fahimta ni da rahab Kuri shida kallo yana masa kallo karkare na mun hankali Taufik. Hakan ya sa ya gyara zamansa, ya sa kansa a ƙasa ya ci. Yaya na jima ina da ko da faman santa ta amsa ni, ta kula ni amma ban sama kan ba, domin ita ɗin ba mai zaman jira tsaya ba ce. Wani kuɗi ko dukiya abu baya ruɗarta. ko sunan gidanmu kuma bai ruɗe ta da yadda ta wukace ta ruɗe a kaina ba domin ita ɗin mai daraja ce gidansa na sama ya ɗaga ya ce da gaske tafik dama kan shirme ka saka na tunani da sauri ya girgiza kansa yana ƙara tankwashe kafafuwansa ya ce ko ɗaya yayana babu maganar shirme a jiya ta yi doguwar hira da ni har ta min murmushi yayana ta karɓi na ta ce da ni Tana ji a ranta za ta iya zaman aure da ni. Yaya hankalinta ta kamun kanta ke ruɗa ta a tare da ita. Yaya na, ina so na ceto rayuwarta na killace ta a ƙarƙashin inuwa aure. Ta amsa kira da sunana. Yaya na, haka kuma, tunda na yi wa lalla zancen ita ma ta kamu da santa. aka zo kan su Malika da Zara'u Yayana har a sai da na yi istihara kuma Allah ban da santa ba abin da ke ƙaruwa a cikin zuciyata. Ikon Allah kawai mu'azzam ke kallo irin yadda ya fahimta anya ba irin soyayya nan da ake kira da ta yarinta damun yaron ba. Kai koma dai menene shi kam zai masa auren nan can su tafi su karata. don ya kula idan hira ta hira tofik na iya kauce hanya. Wai ya nuno masa ya ce ka shiga min hirar ku kai da ita ta ido taufik yana tunanin Wai fa ya duso ne yake ya ga ko lalata muke da rahab mm, bai san na dasa mata ɗallin ɗal ba saboda ta ɗalle ni da mari ta taɓa daga na taɓa ta daga na taɓa rike mata hannu fa ta mare ni Ba wani tsoro ya buɗe WhatsApp ya shigar masa WhatsApp ɗinsu. Sarai ya san bai dace ya zarfafa bincike a kan lamarin ba, amma hakan kawai yake ji yana da buƙatar kwakwarar hujjar da zai rinƙa fuskantar iyayensa da maganar. A hankali ya ringa bin hira wacce tun da ya fara bi ɗin tsakanin kwanaki goma sha biyar, kullum Taufik ɗin yake bayani. har aka kawo wajen da ya bashi mamaki shine sallama cikakkiyar da taufik ɗin ya tura kafin ya fara zubar ya ga ta bashi cikakkiyar amsa bai dai ce komai ba har zuwa hirarsu ta jiya message ɗin da ta saka cewa ba wulakanta shi take yi ba Hanya ce take ganin tafi ƙarfinta da irin kalaman da suka biyo baya waɗanda duka na ƙara shimfiɗa ne da yaron nasa ke yi. Har ya kai wajen da ta yi rubutu kamar haka, tafik na yarda da hukuncin Ubangiji na, shi yasa ba na saka kaina a kowace irin kokawa idan har kai ɗin mijina ne Allah ya tabbatar mana. A hankali ya yi ta maimaita wajen kamar wanda yake son fitar da wani abu a ciki. har da ya ji idanuwansa sun ɗan fara masa zafi kafin ya ajiye wayar a gefe. A hankali ya iya miƙewa daga zaunen da yake ya juya ya kama hanyar fita, sai kuma ya ja ya tsaya a tausashe ya ce, Balla mun ce maka zuwa zance wajen ta ba. Daga yanzu ka kiyaye irin yirar da za ta shiga tsakaninku, sannan ka ci gaba da addu'a. Zan yi daga wajena idan Allah ya saka alkhairin abin a zuciyata. zan kwatanta nuna iyayenmu idan har suka yarda insha Allah sai ta gabatar da istibra'i kafin a ɗaura muku aure. Amma ka sani ka hana ta yawon fim raye-raye da gudu da ƙananan kaya a cikin gari. Daga haka ya fice ya bar tofik sake da baki cike da mamakin. aina ina sai ya san Rehab na fita da ƙananan kaya gudu. sai dai furcinsa na cewa lallai mafarkinsa na iya zama gaskiya idan har ya gama jin nutsuwa da maganar auren ya saka shi miƙewa ya koma bayi ya ɗauro wata alwalar yayansa bai sani ba ne ji yake kamar wani abu ne a kasan zuciyarsa cinkushe wanda shafa fatiyarsa da rihab ne kaɗai yake yi masa abin Bakinta na bari ta matso Rehab sosai ta ce, Rehab don Allah da gaske kike, da gaske kike kin daina ko tuban muzuru zaki. Da mamaki da tausayi da soyayyar mahaifiyarta take binta da kallo, kallonta take kamar za ta fashe da kuka don so irin halin da mahaifiyarta ta shiga a yanzu, kuma ta rasa bakin magana, har sai da ta riƙe hannunta a sanye ta ce, ko wasa kike min ne Rehab? Na ga kin yi shiru kina bina da kallon nan ne. Idanuwanta ta limshe a hankali ta sauke ajiyar zuciya a sanye ta ce, Ba wasa nake ba mama, da gaske nake na ajiye ba kuma zan kuma saka kaina a wannan harkar ba insha Allah. Wata ajiyar zuciya mamanta ta sauke a hankali ta koma ta zauna, ta kawo nan Riyab kusa da kumatinta ta ɗora a hankali ta limshe idanuwanta. Wasu irin hawaye ne suka shiga bin kumatunta masu ɗumi sannan masu yawa kamar an mata mugun abu mai ciwo. A tsorace Rehab ta ajiye gaba ɗaya tankaɗen da take yi tana faɗin. Mama, mama kuka kuma, don Allah karki mun kuka idan na yi wani laifi ne mamana, ba ki saba mun kuka ba, karki mun yau kin ji? Tana hawaye da muryar kuka ta ce Rehabatullah, ban taɓa sanin cewa zan ga rana irin ta yau daga baki. Daga bakin ranar Litinin bakwai ga watan Fabrairu a shekara ta dubu biyu da sha uku, da kika fara harkar nan na cire rai da cewar zan ga irin ranar nan da za ki daina ba, domin abu ne da yake shigar ka sanin fitarsa sai Allah. Rehab ke shaida ce babu irin abin da ban gani ba, babu irin maganar da ba a yada min ba, har ɗan uwana ya ce min lallai mu mun ma raina mutane mun dai so mu nuna mun isa mu gyara wa kanmu ba mu da alin yi wa yarinya aiki mun yi mun yi wa halittar da Allah ya mata shishige na tura yata aikin fim don san duniya mu biya an yi wa iman aiki an mata hanyar yin kin tashi a jikinki bayan Allah bai halicce ta da shi ba wato mun yi wa halittar Allah shi shige har ya so saka na a rodo sai da aka bayan min da kai cewar ba shi shige ba ne kuma ba illa ba ne. Rehab dalilin wannan abin gwagwarayila ta haramta min shiga gidanta bata duba maraicina ba bata duba maraicin 'ya'yana ba don kawai ta hau abin da ake faɗa ta zauna ta ce na manta cewar mamana na da kanwa a duniya ba ita ba ni. Rehab idan yau suka ji kin daina ko za su dube ni ko za su so ni? Tausayin mahaifiyarta ya ƙara kama ta sosai take son cewa mamanta ƙwarai yanzu za su tota don ta kwantar mata da hankali. Ta sa ta yi murmushi sai dai ba za ta yi mata haka ba gaskiya ba za ta iya saka ta farin ciki a yanzu ba sai ta je ta tadda akasin hakan kuma ta samu mugun miki a zuciyarta a sanya ta ce mama na bana tunanin a duniya ko me ka zama dan uwanka zai yi watsi da kai har ma ya yanke zumunci da kai wai da hujjarsa ne cewa yaronka ya zama dan iska kai kuma ka yi wa halittar Allah shi shige Mama lailai akwai izgili da jahilci a cikin wannan al'amari. Ki yafe min idan a da da lokacin da mu ba kowa ba ne, ba su so mu ba a yanzu ko me muka zama sai dai su so abin da muka zama, ba dai mu ba. Da a ce za mu koma irin na da takalman ƙafafuwansu sai sun fi mu daraja. Mama ki ci gaba da yin zumunci da su don kasancewar ɗaya daga cikin masu don ki ɗaya daga cikin masu kiyaye dokokin Allah. Ki yi sadaka ki tallafa musu, amma ba na so ki je barin soyayyarsu domin a yanzu ba su yi sakowar baki soyayya domin Allah ba. Daina fim ɗina kuma ba shi zai saka su dube ki da idan rama ba, tun daga bakin lokacin da kika auri baba malami mai tsoron Allah, wanda duk talaucinsa baki taɓa kwana baki ci ba. bai barki kin yi maula ba zai yi aikin ƙarfi don ya auno miki gero garin rogo wake wata rana har da shinkafa da makaroni idan an samu kasuwa sosai kika rufe idanuwan da yawansu da yawansu suke jin haushinki a lokacin da abana ya faɗi ya faɗi ya rasu ya bar ki a ɗakin haya da tsohon ciki ba su kama miki ba kika haihu jaririya na fama da rashin lafiya cikinta ya kumbura ga kashi baya fita ta canza kamanni suna da damar tallafawa domin suna da gonaki amma suka kawo maganar kar a yi wa Allah shishigi don jahilci irin nasu suka jefa mu da idan dai muka saka aka yi wa iman aiki ba su ba mu bayan sun naɗe tabarmar kunya ne da auka suka wulakanta mu bayan sun san Allah ne ya ba su ya kuma saka ma ƙarƙashinsu. A hankali mama ta ce Rehab, Rahab ta rantse idanuwanta ta ce, Mama